da muke da da kuka yare ke yanzu da a ce ɗan tsakin gidana shi zai kawo ƙarar matata a kan wata kullum shi ne ka saboda kawai yana soyayya da jikarka yaron nan ya mata min da shi to shi kenan za ka sani eh, to shi kenan yanzu a matsayi na ni a ɗauke ni haka na su kuci guda an baka a matsayin ɗanka shi kenan an kwanta ɗanka ninka yanzu zan yi na zan ce ya ke ba gaba ɗaya wanda abin da nake son ɗauka amma mani kuma na ce ba na son dukiyar marayu ya kwashi ya aure wasu ya bata duniya to bari gaya ba uwa ɗaya uba ɗaya ba ba bai da rufin mata ɗaya ba mai gidan mai gidan Jola shagali ne a waje ko tsakar gida. Shetan kwasa zai in kika ni raina ta fasa zai zaye yi rauni haka kuma da daɗa zai in kika so ni ho ho ho ho. Allah shi ya mishi karo kin gane ko akwai wani ibrahim sai na rai musa ya dauki ina ce ni da ubanka mun shirya kan wanka ne zai aure yarinyar amma kullum sai ka tako kafa ka zo ka zo gidan nan ina ka shirya aure kawai kana mun sharrin tsaka hakuri to sana gani kaga kan nan fasahar da Allah ya zuba masa yana da yawa digiri gare yana kan business administration da ke abu ɗaya nake so da mene ne shi ka wannan ruwa wannan ruwa wannan me yake so a ciki kifi kike so ko kada ko na ruwa ba abin da ba zan iya ba ta jaddada miki da san da yake zuciya ta <laughs> je ka shiga